Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 16-21-25. Masu sauraro a jamhuriyar Nijar kuma za ku iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da Nomad FM da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa kan mita ɗari da da biyu biyar zangon FM a birnin Yamai. Sai kuma Alfa rediyo kuma sai a kasar Ghana za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe ake bukata kan hausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yau Alhamis 19 ga watan Oktoba shekarar 2017. Ibrahim Jarmai ne tare da Grace Alheri Abdu daga birnin Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. A cikin shirin namu za ku ji cewa abokin aikin Baba kuma Kiri ya samu zantawa da Dr. Yahaya Musa wanda ya bayani akan satar koda da wasu likitoci ke yi wa marasa lafiya ba tare da sun sani ba. akan haka ne za mu buɗe layukan mu domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku akan matakan da kuke ganin sun kamata a ɗauka domin kaucewa faɗawa daga cikin wannan lamari kada kuma a manta lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar sai a ƙara alamar tarawa wato plus kafin a kira haka kuma akwai mu da labaran wasanni amma din kafin nan ga labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da yammacin yau ga cikakkun labaran. Lauyoyin kamfanonin sadarwa na sada zumunci Twitter da Facebook za su ba da bahasi watan gobe gaban kwamitin Majalisar Dokokin Amurka kan ko amfani da hanyoyin sadarwa da Rasha ta yi sun yi tasiri a zaben shugaban ƙasar da aka gudana a shekara ta 2016. Kamfanin Google zai tura wakili a zaman kwamitin ko da yake bai faɗi wanda zai wakilce shi ba. kamfanin facebook da kuma twitter za su tura lauyoyinsu ne su wakilce su lauyoyin za su ba da bahasi gaban kwamitin ayyukan leƙen asiri na majalisun wakilai da dattijai da ke neman shaidar ko rasha ta nemi yin katsa katsalandan a zaben shugaban ƙasa amurka ko kuma tana da wata alaƙa da ofishin yakin neman zaben shugaba donald trump watan da ya gabata kamfanin facebook ya bayyana cewa wani kamfani da ke da alaƙa da rasha ya kashe dala dubu ɗari wajen tallata wato gudanar da tallace-tallace da ke yayata rarrabuwar kawuna kamar gangamin da aka yi wa lakabi da black lives matters gwamnan puerto rico ya roƙi shugaba donald trump ya taimaka a uh, tsibirin da guguwa ta yi barna kamar yadda gwamnati ta tallafa wa yankunan da suka fuskanci wannan bala'in ya yi ta jaddada masa cewa al'umman puerto rico su ma amurkawa ne ka ba al'ummar puerto rico isasshen kayan tallafi ka ɗauke mu kamar sauran amurkawan jihar, texas da florida da sauran wurare za mu farfaɗo mai ƙarfi kamar su in ji gwamnan jihar wato ricardo rossello Trump ya sake kare matakin da gwamnatin tarayya ta ɗauka bayan guguwar maria da ta auku a wata guda da ya shige. Shugaba Trump ya ce idan aka auna rawar da gwamnatin tarayya ta taka a Puerto Rico bisa skeli goma za a ba gwamnatin tarayya maki goma jami'an sojan ƙasar philippines sun ce an hakikanta cewa dakarun gwamnati da suka kwace ikon birnin marawi da ke kudancin ƙasar sun kashe wani jigon mayakan is mahmud ahmed haifaffen ƙasar malaysia yana cikin rukunin mayaka 20 da aka kashe a musayar wuta ranar litinin da safe kakakin mayakan ya ce an hakikanta cewa an kashe ahmed bisa ga bayanan da waɗansu mutane biyu da aka yi garkuwa da su suka bayar bayan musayar wutar ba za a tabbatar da mutuwarsa ba sai an sami gawarsa an kuma tantance kwayar halittarsa ta dna ahmed ɗan hannun daman inilon hafilon tsohon shugaban gwamnatin wato kungiyar is a kudu maso gabashin asiya har zuwa makon da ya gabata ne kafin aka kashe shi da wani babban jami'in is omar kayam mauti an kashe dukansu biyu ne a wani samamen soji da aka kai an kuma hakikanta cewa ahmed yana tura kuɗi ga mayaka da nufin taimaka masu ƙara mamaye birnin marawi da ke da mutane dubu biyu a tsibirin mindano da ke gabashin da galibi musulmi ne ƙwararru sun ce mai yiwuwa ahmed ya gaji hafilon a matsayin shugaban ƙungiyar is a lardin labaran na zo muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc akalla mutane hudu aka kashe a kasar togo a wata arangama tsakanin jami'an tsaro da masu zanga-zangar neman kawo ƙarshen mulkin shugaba faure singbe ministan tsaron kasar da mehame yak ya faɗa jiya laraba cewa an harba mutumin guda ne an kashe mutumin guda ne a lomi babban birnin kasar yayin da aka kashe uku a sokodi birni mafi girma a kasar birni na biyu mafi girma da ke kasar tazarar kilomita 300 a arewacin lomene wannan lamar ya faru ya ce an kama wasu an kama masu zanga-zangar guda sittin a jiya a birnin shugabannin hamayya sun shirya gudanar da zanga-zangar kwanaki biyu ta ƙin jinin shugaba gbasimbe da yake mulki tun shekara ta biyu da biyar bayan da ya gaji mahaifinsa na gbasimbe eyadema an fara zanga-zanga a ƙasar togo tun watan agusta bayan da shugaban mai ci yanzu ya yi niyyar yi wa kundin tsarin mulkin ƙasar garin bawul ta wajen cire wa'adin mulkin shugaban ƙasa wanda zai ba shi damar ci gaba da shugabanci har zuwa ƙalla shekara ta 2030 mahaifinsa ya yi mulkin togo daga shekara ta 1968 har zuwa lokacin da ya rasu. labaran duniya kenan ku saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to da labarin mu fara da batun satar koda da wasu asibitoci ke yi wa marasa lafiya ba tare da sun sani ba lamarin da ya zama ruwan eh, dare gama duniya abokin aikin mu ya kuma kiri ya samu zantawa da wani kwararren likita mai koyarwa a jami'ar bayero da ke kano wanda yanzu haka yake digirin digirgir a nan jami'ar illinois ta ƙasar amurka dr yahaya musa ga abin da yake cewa. A asali mun ga sunayen asibitocin musamman a ƙasar Masar da sauran da har Libya ma na ga sunan wasu asibitoci da ake irin waɗannan mugayen ayyuka wanda ba daidai ba ne a tsarin aikin likita a tsarin aikin asibiti bai kamata a yamma mutum haka ba. To kuskure ne ba daidai ba ne kuma ya kamata hukuma ta ɗauki mataki a kai ya kamata gwamnatin Najeriya ta yi ƙoƙari ta hana irin wannan zaluntar da ake ma jama'ar mu. abin da zai iya zama da taimako a hana haka din shine a inganta asibitocinmu na Najeriya. Idan aka inganta asibitocinmu na Najeriya akwai ma'aikata, akwai kayan aiki, akwai duk abubuwan da ya kamata. Ina tabbatar maka da cewa da wuya mutanenmu su fita su ce za su tafi nema. To amma dokta an ce a Najeriya ma an samu waɗanda aka musu irin wannan satar abin nan gabar su ko kuma koda. Eh, to shi ne nake ce maka duk kusan rashin imani ne na ma'aikata bara gurbi a cikin ma'aikatan lafiya bai kamata a yi haka ba kuma kamata ya gwamnati ta fito a cikin waɗanda aka kama da wannan lafiya musu hukunci ba daidai ba ne don me mutum zai je asibiti neman magani me kuma a taimaka mishi sai kuma a sa rayuwar shi cikin halaka waɗannan haduka guda biyu ce a sace ɗaya idan dai ta ba tana da matsala shi shikenan baya da zai mutum ya zai kasance kullum a kowane sati sau ɗaya ko sau biyu yana zuwa ana wankin ana mishi wankin wankin koda ko wankin jini da ake cewa a ko lokaci kuma abu ne mai tsada ba kowa zai iya yin wannan ba so kamata ya ko in har aka samu irin waɗannan mutanen gwamnati ta dauki mataki a kansu yawanci waɗansu su ba waɗanda suka yi karatu ne suna dai haɗa kai ne da waɗanda suka yi wannan ba lasi gare su ba su kai ga jama'a cikin halaka haka to dokta kaman kai da aka aka shirya maka irin wannan ta'asar in ka gane kana da wani hurumin da zaka iya zuwa wato ka nemi haƙƙinka duk da cewar ba wani takardar da ka sanya hannu a kai sosai mako sosai mako inda akwai alama akwai shaida cewa ga abin da aka yi maka a ciki ai dole ne ka ɗauki mataki a kai in fa wannan ma zai zama da taimako yanzu idan mutanenmu za su fita waje ko zuwa wani wuri at least ana ɗan iya yin scanning din nan at least ka tabbatar da abubuwan da ke cikin al'amarinka daga baya ka zo ka ba wani abu kana da hurumi ka je ka je ka je gaban hukuma To, Dokta, me za ka ce game da waɗanda su kuma da san ransu ne sukan tashi su je kamar Indiya su je su ba da kodansu don saboda a ba su wani kuɗi 'yan kalilan. Kasan al'amarin ɗan adam ba ka iya yi mai. Wasu suna yin haka domin kama a ce kasuwanci ne. Gaskiya shi ne mutane na da ra'ayi daban-daban akan haka. Ba lallai mutum ka ce ka hana mutum ya yi haka ba, amma dai yana da haɗari. Saboda duk da mutum zai iya rayuwa a kan kodan nan guda ɗaya amma idan ya je ya bada guda ɗaya ɗaya kuma kila ta samu matsala to kaga an yi biyu babu kenan. Mai zama zarki Allah, malamai akwai Allah, mu fara da sunan Kuma da labarai kuma iri kenan a hirarsu da Dr. Yahaya. Kafin buɗe layukan wayar mu a shakata da wannan. Mazan Allah magani, annaban Allah na magani, talakawa ma na magani, kaga don tilar makula da su. Tun da jirgin birnin Yamani, shi jirgin birnin Ingila, ja kaɗa da Italiya in yi ɗan kaya kajiya. Bakin wallai dangana motocin talakawa suna tsaye tun da kayan su ne ke saya yau idan talaka ba sai kaga kayan sai ya rufe a nan. ka ga cikin lagos kuma ga batishin ga lainashin ga labintin zabadin an kafa haka ke calaran duk sun kafa dubi babban kantikin suwai dudan talakawa an ka yi mutukan talakawa sai du waɗannan da rarrabe yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To mun samu kira na farko daga Kaduna. Waya ke magana da Kaduna? To assalamu alaikum kuna tare da Adamu Jeji daga kamfanin fashe jaji Kaduna Najeriya. To mal Adamu Najeriya. Yana da kyau da Allah za a maka a kan me za mu tattauna yau. akan ta yaya kake ganin za a iya kaucewa fadawa hatsarin yadda asibitoci ke sace koda ta marasa lafiya ba tare da sansani ba subhanallahi to ai ma ni in na duba sai in ga kamar ni dai yadda nake talaka nan da yan uwana talakawa idan ka ji an ci cutan kwada ya koda ya kawo mutum a Najeriya to galibi kawai mukan sadaukar ne wannan ce mukan dauka kawai da suwan shi ba dan kowai ba saboda tsadan aikin kuma kamar mamuna a najeriya za mu ce likitocin da ya kamata a ce sun tsaya muna da likitocin amma kuɗin da zaka samu ka je kai wannan na daban tsoro to kuma har in ma ka je kuma sai a zo kuma a ce an sace mutum ko da ɗaya to ka ga abin fa gaskiya yana da wani irin hali wanda ya kamata a ce gaba ɗaya dai a ji tsoron Allah sannan ita kuma hukuma ta miƙe ta sa ido akan wannan al'amari da ke faruwa. To ma da lamun gode bari mu garza jihar Niger waye daga Niger. Injiniya Allah ɗan kone maburiya. To muna sauraron ka. Mai unguwa ɗan kone maburiya. to muna jin ka um, a nan gaskiya dangane da wannan lamarin da ke kasancewa eh. ga Allah ya kawo sauƙin abu nan domin gwamnati za ta anshi in ta anshi asibitoci ya kasance duka likitocin nan suna aiki na ƙarƙashin asibitocin gwamnati ba na masu zaman kansu ba to a gaskiya wannan za a sa ido dangane da sace-sacen ƙorojin ko kuma ke sassan jikin jama'a da suke yi suna dasawa ga wasu mutane eh, al'umma da daban to idan har yawansu ba asibitocin mu zaman kansu ba ne to za a samu sauƙin wannan lamari insha Allah to ma da lamun gode bari mu garza jihar Kaduna Assalamu alaikum wa alaikum assalam wake magana da Kaduna sunana Abdullahi Lala sai tashar mota kawo a Kaduna tarayyar Najeriya to mallam Abdullahi muna sauraron ka a to ni gaskiya magana na farko dai yana da kyau a ce ministan lafiya ya kasance wanne ainihin ya yi aikin nan sosai ya san aikin nan saboda akwai irin tsare-tsaren da zai yi a kan ainihin sauran likitoci wannan ya kamata a yi musu wani tsari wanda in duk mara lafiyan da ya je asibiti an san irin asibitin da ya je an san kuma me za a yi me amma in aka ce za a bari haka ko ko takaka a ce likitoci ga su a gwamnati kuma suna da asibitocinsu a gefe to kaga irin wannan sace-sacen ba za a daina ba to yana da kyau dai gwamnati ke wani tsari wannan abubuwan da ake ya kasance an daina shi in ba haka ba to gaskiya ainihin likitoci akwai matsala a kansu kuma yana da kyau su ji tsoron Allah su daina irin wannan abin da suke yi saboda ba abu bane mai kyau su an kawo ne su ta rayukan mutane ba wai ainihin kuma su dinga kashe mutane tun suna da ransu ba yana da kyau da Allah su ji tsoron Allah gwamnati kuma ta yi abin da ya kamata a kan wa'annan likitoci masu satan kodoji eh, da fatan za ku tashi lafiya daga Abdullahi Lala su na tashar mota ta Kaduna tare da Madalla Abdullahi mun gode kwarai da gaske bari mu garzaya jihar Kwara waye daga Kwara Assalamu alaikum wa rahmatullah mai magana Bello Raji Garba Dinawa kusan Najeriya to gaskiya dangane da wannan masu sata wannan kodoji mu wa'annan likitoci to ya kamata a hito a taho da wata doka mai tsanani duk wanda aka kama ya yi ya sace wannan koda to a yi masa hukunci daidai da irin lehin da aikata domin ya zama darasi ga wasu haka kuma muna kira ga wannan likitoci da su ji tsoron Allah su sani wa rayuwa guda ta kuma rai daɗi gare su kuma duka halitta ta Allah dubu tamanin babu wata ta kai ga darajar ɗan adam to bai kamata ba ko a ce suna irin wannan mai magana Bello Garba Dina Sokoto Najeriya na gode BOA to madalla daga Fatakwal wake magana daga Fatakwal na fatakwal kana jin mu ina ganin kamar mun rasa layin na fatakwal to kada a manta lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi muna tattaunawa ne akan dalilan da su kuma matakan da za a ɗauka domin kaucewa fadawa cikin wannan hatsari na sata koda da wasu likitoci kuma wasu asibitoci ke yi wa jama'a ba tare da sun sani ba to mun samu kira da kwantagura wai da kwantagura Abubakar Agaji Dogo Adama. To muna jin ka na kwanta guda mu je zuwa. Eh to gaskiya haka nan da ake yi bai dace ba don haka muna ba da shawara gwamnati dauki matakai kwakwara kan mutanen da ke irin wannan abu. Hmm. To ma da lamun gode da eh, kwanta guda. Eh eh ci gaba ina jin ka. To ina ganin kamar kwanta guda shi ma layin nashi ya dauke. To, wani mun samu kira daga Ibadan. Assalamu alaikum, suna na Sana Auta. To, Mala Sana Auta, rage rediyonka, rage rediyonka. Rage kwatar rediyonka. Na garin Ike, a garin Ikere, a nan jihar Osun State din Najeriya. To, muna sauran ka. Da Allah ya kamata a ce su gaskiya su tausa ma mutane yadda aka kawo a ce rashin lafiya da sauransa, yi gaskiya bai kamata a ce gaskiya hakan yana faruwa ba. ya kamata gaskiya da Allah gwamnati duk wanda aka ma da wannan laifi da Allah ya kamata gaskiya a ce a dauki mataki mai kwakwara a kan shi wanda domin kare koda na gaba su ma su kiyaye haka. To madalla kada manta ta wace hanya za a kauce wa fadawa cikin irin wannan hatsari. Mun samu kira daga jigawa. Waye daga jigawa? Na jigawa muna jinka. Oh, ina ganin kamar layin na jigawa ya tsinke. yanzu kuma mun samu kira daga Naija bari mu ƙara kuma jihar Naija daga Naija wa ke magana Umar Suleiman Jabo daga Rijau Kalamu a Niger State to malam Umar muna sauraron ka wato gaskiya wannan tsari na farko dai ina jawo hankalin likitoci da su ji tsoron Allah hmm. su ɗauka taraka suke a aiki domin ci gaban wato ƙasa da sauransu hmm. to madalla da fatan an sa su ji wannan magana na to madalla mun gode bari mu tsallaka jihar Plateau na Plateau yawa assalamu alaikum wa alaikum assalam yawa mai magana bala komanda ne daga bukur jihar Plateau to malam bala muna sauraron ka kana ji na bala a kan eh, likitocin nan eh e tsakani ga Allah fa maganan da gwamnatin tarayya take maganan cewa su gwamnati su wa'annan likitocin kuma hakan yake faruwa sai ka ga likita ga baki ɗayansa shi ya riga ya je ya buɗe wata inda yake yake aikin likitanci shi kuma ya bar na gwamnati to su ji tsoron Allah tunda ana biyan su hakkokinsu bai kamata su je su dinga buɗe waɗansu wajaje ba suna suna aikin likitancinsu ba tare da kuma sun tsaya sun yi ma gwamnatin tarayya aiki ba mai magana bala komanda ne daga bukur jihar plateau to mun gode kwamanda kada manta wasu sukan fita waje suma misali kamar yadda muka kanta a labarin dazu wasu kan je kasar masar daga can ake ake sace musu kodin da kuma sauran kasashen duniya da aka lissafa bari mu ketara zuwa jihar neja wa ke magana daga jihar neja rage akwatin rediyon kamal ibrahim ok kana magana da ibrahim ne daga can jihar neja nigeria to malam ibrahim muna sauraron ka to gaskiya ina kira daga likitoci ya kamata wannan abu da suke bai dace ba saboda kaga irin haka rayuwa dai guda ɗaya ce yadda shi ma likita ya rangi ne yake haka shi ma wanda ba likita ba ɗaya ne haka ne a tayi lafiya ibrahim daga jihar Niger to da lamun gode bari mu koma jihar eh, Port na Port Harcourt wake yi Port Harcourt eh kamar mun rasa kana kana kana nan kana jina na amma mun samu layin na fatakul ya dan samu tangarda to mun samu kira daga jihar katsina daga karamar hukumar funtuwa waye daga funtuwa ibrahim ne daga garin funtuwa to muna sauraron to muna sauraron ka ibrahim na ji maurin da kuke yi akan likitoci abubuwan da ke faruwa eh sata koda da ake yi wa marasa lafiya ba tare da sun sani ba musamman wanda suke tafiya asibitoci kasashen waje Eh, gaskiya ya kamata a ce wannan abun ya zama na cewa gaskiya idan gwamnati ta kama mutane da irin wannan laifin to gaskiya a yi mashi hukunci mai tsananin gaske saboda ai wannan wasa da lahiyar mutane ne hmm. saboda Allah to ma da muna ta gwamnati ta bincika a kama masu wannan laifin gaskiya a hukunta haka ne to mun gode mun gode na eh, Malam Ibrahim da Funtuwa bari mu je Borno Na Borno muna jinka. Daga lafiyan bare bari. To alaikum assalam. Rana Usman Ahmed. To muna sauraron ka. To muna sauraron ka. A zahirin gaskiya, a zahirin gaskiya likitocin da suke wannan abu a Najeriya, gaskiya ba sa kyauta kansu ballantana wanda za a mishi wannan abu mutum kuma wanda ba shi da lafiya ya je neman lafiya kuma ta ana sace kodansa. a wannan ba adalci ba. to wani matakai za a dauka domin mm, kauce ma irin aukuwar irin wannan matakin da za a dauka gwamnatin najeriya shi ya dace ta sa ido a kan su likitoci inda ba wanda za a san wannan ne yake yi wannan ne baya yi amma aka sa ido gwamnatin najeriya ta sa ido to za a gyara wannan abun tuma tuma da lamun gode kwarai da gaske to anan za mu dakata da kuma ɗaukar wayoyin naku sai kuma Allah ya kai mu gobe za mu sake da da wani sabon maudu'in domin a kira a bayyana ra'ayi. To har yanzu da ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu agogo muna cewa karfe 4 da minti 21 yanzu kuma sai wasanni a takaice kasashen afirka biyu wato ghana da mali za su kece reni a matakin kwata final na gasar kwallon kafar cin kofin duniya ta matasa 'yan kasa da shekaru 17 da ake fafatawa a kasar indiya kasar ta ghana dai ta sami kaiwa matsayin ne bayan da ta doke takwararta daya kasar ta afirka wato jamhuriyar niger da ci biyu da nema a jiya laraba a birnin mumbai kasar mali wacce ta zo ta biyu a gasar ta 2015 na neman samun kofin duniya na farko na hukumar fifa a tarihi ministar wasanni ta kasar ingila tracy crouch ta gargaɗi hukumar ƙwallon ƙasar da ta gyara zamanta bayan badakalar zargin furta kalaman nuna wariya da aka yi wa tsohon shugaban hukumar mark samson a jiya laraba ne hukumar kwallon ta ingila ta nemi afuwar kalaman nuna wariyar launin fata da samson ya yi wa 'yar wasa bakar fata eniola aluko a shekara ta 2014 da kuma drew spencer a shekara ta 2015 waɗanda kuma aka buɗe shafukan bincikensu aluko wace 'yan najeriya ce ta bayyana bacin ranta ainun akan kalaman da samson ya yi mata na cewa ta tabbatar 'yan uwanta daga najeriya ba su zo da cutar ebola ba a wasan sada zumunci da aka buga da kasar jamus a wembley a shekara ta 2014 masu gabatar da kara a kasar brazil sun caji tsohon shugaban kwamitin wasannin olympics na kasar da laifin cin hanci da rashawa a lokacin fafutukar neman damar karbar bakuncin gasar da aka gudanar a birnin rio de janeiro a bara ana zargin carlos nuzman da mallakar kungiya a haramce da almundahanar kuɗaɗe da kuma saba dokokin da suka shafi kuɗi cajin nasa dai ya biyo ne bayan bincike akan zargin biyan kuɗaɗe dalar amurka miliyan biyu domin samawa birnin na rio de janeiro ƙuri'un karɓar bakuncin gasar Nuzman wanda aka kama shi tare da tsare shi a ranar biyar ga watan na Oktoba ya musanta zarge-zargen da ake masa. Mai horar da 'yan wasan kungiyar Leicester City ta Ingila na riƙon ƙwarya Michael Appelon ya buƙaci masu kungiyar da su samu wani koci ɗan ƙasar Birtaniya domin maye gurbin Craig Shakespeare. a ranar talatar da ta gabata ne kungiyar ta sallami shakespeare a daidai lokacin da take fuskantar barazanar shiga ajin faduwa daga gasar shekaru biyu bayan lashe gasar premier murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto Najeriya. yanzu kuma sai sharhin muryar amurka wanda ke bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka Shugaban Amurka tare da tuntuɓar sakataren harkokin waje ya kudiri niyyar ma'aikatan gwamnati ƙarƙashin dokar ƙasa ba za su tabbatar da ingancin rarar da Iran ke karba ƙarƙashin shirin haɗaka da aka rattaba hannu a kai na nukiliya wanda da turanci ake kira da Joint Comprehensive Plan of Action ko kuma JCPOA a takaice wani ɓangare na matakin da Iran ta ɗauka. Bayan gama duba dokokin Amurka akan Iran, shugaba Donald Trump ya ba da sanarwa a ranar 13 ga watan Oktoba cewar ba zai iya ba kuma ba zai ba da wannan izini ba. Ya kuma taɓo ayyukan gwamnatin Iran marasa kyau ciki har da goyon bayan 'yan tsageru a gwamnatance a gabas ta tsakiya, ɗaukar nauyin ta'addanci a faɗin duniya da kuma shirinta na makami mai linzami samfurin ballistic a ɓangaren da yake da damuwa a kai game da gwamnatin ta Iran. Kin amincewar shugaba Trump da ya rattaba hannu karkashin yarjejeniyar nukiliya na shekarar 2015 baya nufin Amurka ta janye daga shirin bane. Sai dai yana nufin gwamnatin za ta yi aiki kafaɗa da kafaɗa tare da 'yan majalisar dokoki na ƙasa da abokananta na ƙasashen duniya domin duba abin da shugaba Trump ya kira kurakuran JCPOA masu yawa. So that the Iranian regime can never threaten the world with nuclear weapons. Gwamnatin Iran ba za ta taɓa yi wa duniya barazana da makamin nukiliya ba, wanda ya haɗa da wani sashi na yarjejeniyar da 'yan shekaru zai cire muhimmin makullin da ya hana shirin nukiliyar na Iran. Ɗaya daga cikin kurakuran da ke cikin yarjejeniyar shine rashin isasshen ba da ƙarfi kan kawar da shirin makami mai linzami na Iran. Shugaba Trump ya ce, tuni 'yan majalisa sun fara aiki kan tattauna waɗannan matsaloli. As we have seen in North Korea, the longer we ignore a threat, the worse that threat becomes. Kamar yadda muka gani a Koriya ta Arewa, duk lokacin da muka ɗauke kai ga wata barazana to ƙara ƙaruwa take yi. Shi yasa muka ɗauki ɗamarar babbar maida ɗaukar nauyin ta'addanci a duniya, wato Iran ba za ta taɓa mallakar makamin nukiliya ba. Shugaba Trump ya jaddada gurinsa na sabon matakin Amurka kan gwamnatin Iran, ciki har da kafa takunkumi akan dakarun sauyin Islama na Iran ya zuwa hukumar yaƙi da ta'addanci. Hakan zai tilasta wa Iran ta sake duba yadda take bin tashe-tashen hankula da al'ummarta. Hakan zai taimaka wajen samar da zaman lafiya a gaba, daidaito da kuma ci gaba a gabas ta tsakiya. Sharhin murya Amurka kenan kuka saurara, wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka Domin ganin wannan sharhi a rubuce da kuma masu sharhunan na murya Amurka ko kuma samun sharhin ta hanyar imel sai a ziyarci shafinmu na yanar gizo VOA editorials akan www.voanews.com/editorials. Tuma Adalla wanda kuma ya kawo mu ga takaitaccen labaran duniya. lauyoyin kamfanonin sada zumunci twitter da facebook za su ba da bahasi watan gobe gaban kwamitin majalisar dokokin amurka kan ko amfani da hanyoyin sadarwar da rasha ta yi sun yi tasiri a zaben shugaban kasar da aka gudana a shekara ta 2016 kamfanin google zai tura wakili a zaman kwamitin ko da yake bai faɗi wanda zai wakilce shi ba kamfanonin facebook da twitter za su tura lauyoyinsu ne su wakilce su lauyoyin za su ba da bahasi gaban kwamitin ayyukan leƙen asiri na majalisun wakilai da na dattijai da ke neman shaidar ko rasha ta nemi yin katsalandan a zaben shugaban ƙasa amurka ko kuma tana da wata alaƙa da ofishin yakin neman zaben shugaba donald trump gwamnan puerto rico ya roƙi shugaba donald trump ya taimaka wa tsibirin da guguwa ta yi wa ɓarna kamar yadda gwamnatin ta tallafa wa yankunan da suka fuskanci wannan bala'in ya kuma yi ta jaddada masa cewa al'ummar puerto rico su ma amurkawa ne ka ba al'ummar puerto rico isasshen kayan tallafi ka ɗauke mu kamar sauran amurkawan jihar texas da florida da sauran wurare za mu farfado mai ƙarfi kamar su in ji gwamna ricardo roselo trump ya sake kare matakin da gwamnatin tarayya ta ɗauka bayan guguwar maria da ta auku wata guda da ya shige da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma guben Allah kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Grace Alheri Abdu da ta taya na gabatar da shirin da kuma Miss eh, Julie Lazarus Gresham da ta hada da kuma bada umarni da injiniyan mu na yau Mr. Cedric ni Ibrahim Jarmai ke cewa mu kwana lafiya